Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi uku ga watan Satumba na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Hafiz Ukraine ta kakabo jirage 22 daga cikin jirage maras matuki 25 samfurin Shahid kirar Iran da Rasha ta harba a kudancin yankin Odessa. Bayan mummunan tashin hankalin da ya auku a kan titunan birnin Tel Aviv, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai kori 'yancin ranar kasar Eritrea da suka shiga tashin hankalin da kuma fito da shirin korar dukkan baƙi 'yan Afirka daga Isra'ila. rundunar sojin saman iran ta karbi wani rukunin jiragen saman yaƙi na ba da horo na rasha domin inganta horo da dabarun yaƙi ga sojojin saman ta kanin labaran duniyar kenan cikin shirin za a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta tabbatar da mutuwar mutane biyar a wani hari da 'yan bindiga suka kai a ikara an sanya jami'an mu ko ina da ina a yanzu haka tare da rundunar sojoji sun shiga dazuzzukan nan domin mu tabbatar da cewa insha Allahu Allah ba mu sa'a mun kama wa'annan mutane Za a ji kuma cewa wasu al'ummar Nijar mazauna Ghana sun gudanar da zanga-zanga a birnin Kumasi. Su yi su kayan fadan sunan da suka kawo don su don a yaƙi 'yan ta'adda. In dai sojojin Faransa ba sun yi amfani da su ba don cimma burin 'yan Nijar, shi dai wallahi ba su da amfani saboda haka su bar mana kasar mu. sannan za ku ji cewa a najeriya hukumar icpc ta fara bincike kan zargin karɓar cin hanci da ake yi wa kwamitin majalisar wakilai kan badakalar ayyukan yi daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya ga kuma cikakkun labaran ukraine ta kakabo jirage 22 daga cikin jirage maras matuki 25 samfurin shahid kirar iran da rasha ta harba a kudancin yankin odessa kamar yadda rundunar sojin ukraine ta wallafa a shafin telegram a yau lahadi yankin na odessa yana da tashoshin jiragen ruwa da ke da muhimmancin gaske wajen sufurin hatsin ukraine biyu bayan rushewar yarjejeniyar da majalisar ɗinkin duniya ta jagoranta wadda ta baiwa ukraine damar fitar da hatsinta ta jiragen ruwa a tekun bahar aswad ba a kai ga tantance ko harin da rashar ta kai wa ukraine ya daki daya daga cikin tashoshin jiragen ruwan ba haka kuma ya zuwa yanzu babu wani martani daga rasha an kama daya daga cikin attajiran ukraine a jiya asabar bisa zargin handama da wawure kudade kama iho kolomoisky ya zo ne a yayin da take kokarin nuna ci gaban da take samu kan yaƙi da cin hanci da rashawa a lokacin yaƙi wata kotun ukraine ta sharɗanta ba da belin kolomoisky a kan kuɗi dala amurka miliyan goma sha hudu to amma lauyoyin da ke kare shi sun ce ba shi da buƙatar beli kamar yadda gidan rediyon liberty ya ruwaito a maimako haka ya zaɓi ci gaba da zama a tsare na tsawon watanni biyu yayin da yake ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotu wadda ake ta baba kan huruminta. bayan mummunan tashi hankali da ya auku a kan titunan birnin tel aviv prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa yau lahadi cewa yana son a tisa ƙeyar 'yanci ranin ƙasar eritrea da suka shiga cikin ƙazamin faɗan da aka yi ta zubar da jini cikin gaggawa prime minister ya ce ya kuma ba da umarnin wani shiri na kawar da dukkan baƙi 'yan afirka daga isra'ila kazamin fadan ya barke a jiya asabar a birnin tel aviv tsakanin magoya bayan gwamnatin eritrea da kuma masu adawa da ita da kuma shugaban rikon kwarya na kasar ta gabashin afirka shugaba isas afwerki a rangamar da aka yi tsakanin bangarorin biyu ta faru ne a wani taron nuna goyon bayan eritrea a ofishin jakadancin kasar ta eritrea hukumar ba da agajin gaggawa ta isra'ila ta ce akalla mutane 114 ne aka raunata a rikicin 'yan sandan isra'ila sun yi amfani da gwamnati wajen tarwatsa masu rikicin lamarin da ya sa masu zanga-zangar suka rika jifan 'yan sanda da duwatsu to nan ba da jimawa murtala zai sake dawo mana da karshen labaran duniyar amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya na 'yan sandan jihar katuna ta tabbatar da kisan da wasu mahara ɗauke da makamai akan babura suka kai a gundumar saya-saya da ke karamar hukumar ikar ta jihar inda suka kashe mutane a cikin masallaci a daren ranar juma'a da ta wuce daga kaduna ga rahoton da wakilin isa lawal ikara ya aiko mana karamar hukumar ikar dai na cikin kananan hukumomin da allah ya tarfa wa garin su nono game da maganar matsalar tsaro a jihar kaduna saboda ba a taɓa samun wani rahoto na hare-haren 'yan bindiga a karamar hukumar ba sai dai kuma mukaddashin jami'in hudda da rundunar 'yan sanda na jihar kaduna asp mansur hassan ya ce ana zargin akwai wanda 'yan bindigan suka biyo ne shi yasa suka yi wannan harbe-harbe. Eh gaskiya muna da wannan mummunan labari da ya faru a wannan wuri namu. Amma menene ainihin abin da ya faru? Eh abin da ya faru akwai mutane da suka zo wayanda suke baki ne a wannan gari sun zo kusan tun da la'asar suka tsaya a garin nan suka yi fiffira da jama'a suna tambayar wani wanda suke tambaya din nan hafin tubi kaman shugaban 'yan bijilanci. kuma har suka ɗan yi siye-siye a wannan gari amma matsalar da ta faru shine su jama'an gari ba su sanar ma jama'a ba security yau na kowa da kowa ne so bayan ba a sanar ma jama'a ba mutane sun zo suna sallar isha'i wallahi wannan iftila'i ya zo ya faru suka zo suka buɗe ba. bayan sun harba a nan take mutum uku suka rasu suka sake matsawa suka yi harbi wasu wanda ya muka samu total mutanen da suka rasu guda biyar sannan biyu na asibiti bayan nan shi mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar jihar Kaduna wato CP Musa Yusuf Garba ya na ƙara jajanta musu kuma an sanya jami'an mu ko ina da ina a yanzu haka tare da rundunar sojoji sun shiga dazuzzukan nan domin mu tabbatar da cewa insha Allahu Allah ba mu sa mun kama wa'annan mutane kuma mun dakatar da irin wannan abun daga gaba. Malam Musa saya-saya na cikin 'yan uwan Malam Adamu mai wankin hulan da ke cikin waɗanda 'yan bindigan suka hallaka. kuma ya ce kaddara ce ta ritsa da dan uwan nashi marigayi domin har ya bar gurin ya dawo. Ya ritsa dai da yayan mu zahiri akwai yayan mu. Wa sunan shi? Sunan shi Malam Adamu shi ma suna ce ta kai tunda mai wankin hula ne yake kuma sai wa jama'a. Yana cikin masallacin lokacin da aka harba harban? A'a ina ga wajen masallacin yake dan an ci har ya to sai tuna an bashi wasu huluna ya manta sa masallacin bayan an yi sallar isha kenan to ya koma zai dauko hulunan kuma abin ya same. Duk da zaman lafiya da fahimtar junan da ake samu a yankin Ikara da kanan hukumomin da ke kusa da akwai jami'an tsaron da ke aiki na sa kai domin taimakawa al'ummar su kuma ɗaya daga cikin masu irin wannan aiki a karamar hukumar ikaran da ke cikin waɗanda suka je gurin da wannan abu ya faru da farko-farkon faruwar shi a daren ranar juma'a ya shaidawa muryar amurka cewa su kan ba su taba ganin irin wannan ba. to kamar da suka zo sun tambayi wani mutum ah, ba a sami ko ganin shi ba ko ba su an samu su bane daga nan sai suka yi wannan harbe-harbe. Harbe-harben kamar yaya? Mutanen cikin masallacin suka harba. Ana sallah ne a lokacin? Tun idar da sallah. Yanzu kenan akalla mutum bakwai suka rasu. Yanzu akalla mutum takwas sun rasu tun da shi na bakwai na ga ya asibiti an dawo da shi a rasu ya rasu. To dama an taɓa kawo hari saya-saya ne? A'a gaskiya mu dai a dai sanin mu ba a taɓa kawo musu hari irin wannan ba. Karamar kumar ikarar dai na makwabtaka ne da ƙananan hukumomin makarfi Soba, ba da kubau a jihar kaduna hakanan kuma ta yi iyaka da tudun wadan jihar kanan daban da dukkanin waɗannan kanan komi kuma suke zaune cikin lafiya ba ta da hararen 'yan bindiga ba wanda wannan kuma ya sa waɗannan kanan komi ke kan gaba wajen samar da abincin da ake ci a jihar kaduna da sauran jihohi makwabta isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya A gaida Isa Lawal Ikra da wannan rahoton yanzu kuma ga Murtala ya dawo mana da labaran duniya kashi na biyu. rundunar sojin saman iran ta karbi wani rukunin jiragen saman yakin na ba da horo na rasha domin inganta horo da dabarun yaki ga sojojin saman ta kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka ruwaito a jiya asabar kamfanin dillancin labaran tasnim ya labarta cewa wasu jiragen yaki samfurin iyak 130 su ne suka shiga wato suka shiga kasar inda suka shiga sansanin sojin saman shahid babe da ke isfahan a tsakiyar kasar iran kamfanin dillancin labaran ya ruwaito kakakin rundunar soji na cewa zuwan jirgin yokulev yak 130 ya zo ne a matsayin wani bangare na kwangilar makamai tsakanin jamhuriyar ta musulunci da rasha rasha da iran dukansu suna karkashin takunkumin kasa da kasa ne da ya tsagaita kasuwanci to amma a cikin shekarar da ta gabata sun kula alaka mai karfi a bangarori daban-daban ciki har da haɗin gwiwar soji a cikin watan maris ne iran ta sanar da cewa an ci mai yarjejeniyar sayan jiragen yaƙi samfurin sokwai su 35 daga ƙasar rasha Papa Roma Francis ya aika gaisuwa zuwa ga China a jiya Lahadi, a yau Lahadi inda ya kira 'yan kasar a matsayin masu daraja tare da roƙon mabiya ɗariƙar katolika na ƙasar ta china da su kasance kiristoci na gari kuma 'yan ƙasa na gari a wani sabon matakin da ya ɗauka kan ƙasar mai bin tsarin gurguzu domin samun sauƙaƙa tsanantawar hani akan addini francis ya yi wannan tsokaci ne a ƙarshen wani taro da aka yi a babban birnin ƙasar mongolia inda ya kira manyan limaman hong kong na da da na yanzu cardinal john tong hon da archbishop stephen chow da su da wato da su tsaya bayansa a yayin da yake jawabi a cikin harshen italiya Roma ya ce waɗannan bishop 'yan uwa guda biyu na hong kong da kuma bishop na hong kong na yanzu ina son in yi amfani da kasancewarsu a nan don aika gaisuwa mai kyau ga jama'ar china masu daraja. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Wasu al'ummar Nijar mazauna kasar Ghana sun gudanar da zanga-zanga a birnin Kumasi na kasar inda suka ayyana goyon bayan su bisa matakin da gwamnatin sojin Nijar ta ɗauka na buƙatar da Faransa ta janye sojojinta daga kasar. wakilin hamza adam na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya hada mana daga kumasi la patrie ou Wasu al'ummar Nijar kenan yayin da suke zanga-zangar lumana na jaddada bukatar da Faransa ta fice daga kasar masu zanga-zangar dai na rike da kwalaye masu rubuce-rubuce kamar haka. Faransa ku fice daga kasar Nijar tare da sojojinku. Faransa ku daina tura ECOWAS domin ta kai hari a Nijar da dai sauransu. Masu zanga-zangar dai sun taru ne a harabar babban masallacin Juma'ar birnin Kumasi biyo bayan kiran da wasu ƙungiyoyin farar hula da ke adawa da kasancewar sojojin Faransa a kasar da ke yammacin Afirka suka yi. Adnan Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tsokaci yayin zanga-zangar. Mu mutanen Nijar da muke rayuwa cikin ƙasar Ghana muna goyon bayan sojojinmu ɗari bisa ɗari musamman tafiyar da ake bukata ta Faransawa da ke ciki tare da sojojinsu. Ambasadan Farans da shi da sojojin shi da ke cikin ƙasar Nijar da ba su mana wani amfani. Yau gwamnatin da ke kai yanzu ta mai girma janar Chani ya daure da Allah wanda aka saukar da su dalilin zaluncinsu da yake faruwa da kin gaskiyarsu da cutar al'ummar Nijar a daure a hukunta mana su yauwa. Ba Nijar tun da suka fara yau shekara nawa kenan. Mine ne ba mu gani ba. Minan mu ne bai mutu ba. umomin mu sun mutu yayin mu sun mutu ƙannin mu sun mutu matan mu sun mutu abin da yake faruwa bai rage ba an kawo mana sojoji wai za su taimaki sojojin mu wajen cimma yan ta'adda amma gaskiya ba haka bane ba yau ba ka gaba an ce wai an fita mission tare da france su dai menene amfanin su idan ba sa fita ba ni ban ga amfanin su ba dan inda an ce sai dai no militaire salman su kare za su fita sojojin mu kare za su fita su je su fas da yan ta'adda shi da ban ga amfanin barkan ba ban ga amfanin su ba idan su ba sun fita ba Ita su ba su fita ba su je su taimaki sojojin nan su yi su jiragen nan da aka kawo su yi su kayan fadan nan da suka kawo dan su dan a yaki eh, 'yan ta'adda in dai sojojin faransa ba sun yi amfani da su ba don cimma burin 'yan nijar shi dai wallahi ba su da amfani saboda haka su bar mana kasar mu su bar mana kasar mu Faransa na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar Nijar mai fama da matsalar rashin tsaro har in sojojin faransa suka fice daga ƙasar. Shin za a iya samun saukin matsala na ta'addanci a ƙasar? Wannan ne tambaya da Naima Umar Sanda Ahmad da sharhi kan al'amuran tsaro. Yan Nijar suna son su mallake arzikin garin ko ta yaya. Wata daure mata'adanci tinji ba Faransa ba Sarkozy da yake sarauta as prime minister da shi da wayansu ka taimaka an ka tura gada su kai mulki. A cewa Libya libya ta balakunce wannan ya haifi abin da muke ganin cikin sahel shi suka ka koma suka zasu ce za su yi taimako kuma inda karfin kayan yaki ne sun fi don ta'adanci har wa yau abin na nan ina gudana don shi in soja sun samu fahimtar hali da suke ciki bari lai a ci gaba a ganin da wannan kuma zai a sai dai ba wannan ne karon farko da al'ummar Nijar mazauna gane suke zanga-zanga ba a makon da ya gabata ma sai da wasu su suka yi zanga-zangar lumana a kira babban birnin kasar amma na bukatar da a maido da mulkin kasar hannun farar hula Nijar ce kasa ta uku a yankin Sahel da ta bukaci Faransa ta fice arce mata daga ƙasa bayan burkina faso da mali da ke makotaka da ita hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana a gaida hamza adam da wannan rahoton yanzu kuma sai najeriya inda hukumar icpc ta ce ta fara bincike kan zargin cin hanci da ake yi wa kwamitin majalisar wakilai kan badakalar ayyukan yi da kuma rashin gudanar da ayyuka a ma'aikatu da hukumomin gwamnati. amma masani a fannin siyasa da diplomasiyar ƙasa da ƙasa ya ce an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa a harkokin bincike a majalisar tarayya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar murya amurka madina dauda ta haɗa mana Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa mai zaman kanta ICPC ta bayyana hakan a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawon hukumar Azuka Oguguwa. Oguguwa ya ce hukumar ICPC ta samu koke ne daga shugaban kwamitin wucin gadi ƙarƙashin Yusuf Adamu Gaddi da ke cewa wata kafa ta yanar gizo ta wallafa wani labari da ke bayanin wasu mambobin kwamitin su nemi cin hanci daga wurin shugabannin manyan makarantu da su biya su wasu kuɗaɗe a asusun ajiya a matsayin cin hanci. Amma shugaban hukumar manyan makarantun kimiyya da fasaha ta ƙasa, Dr. Yahaya Umar Bande, ya ce babu ƙanshin gaskiya a wannan labarin. Ni na musu rantsuwa ne cewa mu ba da sanan ba da sanin shugabancin wannan kungiya ta shugabannin polytechnics ba ne. Amma na gaya ma kwamitin cewa duk rattan da aka kama da yayi wannan fukanci eh, zai ɗauki zai haushaye. Saboda abubuwan da ake ta korafi gaskiya ba gaskiya ba ne. Abinda muke tsammani wannan taron da muka yi da su zai zama mafita ga ma'aikatan Najeriya. Because za mu samu damar ɗaukar kan mutane aiki amma magana cewa wasu sun ce an ba su kuɗi mu dai kungiyar mu ta makarantun nan fasaha da kere-kere babu wani wanda wani mu ya ba kukubu cikin wannan kwamiti din babu wani account da mun ka aika kuɗi babu wani mutum da ya anshi kuɗi ga kowane mu saboda haka sun dai kira mu ne su bincika yanda ake ɗauka ma'aikata kuma mai musu bayani sannan kuma da mu da su zama da aka yi an fitar da tsare-tsare na yadda za a sauwaƙa wa mutane samu aiki a gwamnati tarayya. Amma ga masanin harkokin siyasa da diflomasiyar kasa da kasa. kuma kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bidi Faruk ya tsokaci kan batun. To wannan zargi a gaskiya ba zai nisa da cewa har yanzu duk manya-manyan maganganun da suka taba ɗaukowa a majalisar dattijawa da majalisar wakilai baka taba ganin ƙarshen magana ta kai yanda wani babban mataki zai iya faruwa ba shugaban wannan kwamiti na majalisar wakilai da ya yi wannan magana ta son kare kai ta fito ne akan cewa a gaskiyar magana zargin da aka yi din duk da zargi ne wanda bai kamata a yi shi ta haka ba da ba a fito da cikakkun shaidu ba amma duk wanda ya ji maganar kawai ya ɗauka ya karɓa ya yadda cewa kuma akwai irin wannan take-taken na cewa hukumomi kusan 900 da ake bincika ana karɓan kuɗaɗe a wurin su kaskantaccen kuɗaɗe ma kama miliyan biyu ko miliyan uku kama yadda wancan rahoton ya zarge su da shi. Shi kuwa shugaban kwamitin wucin gadi na majalisar wakilai Yusuf Adamu Gagdi ya ce shi ne ya nemi hukumar ICPC ta shiga lamarin. Ba su taɓa zuwa nan ba. To ta ina aka haɗu da su har aka ba su account number da za su sa kuɗi. Wannan magana ne kawai da mutane sun kirkiro ta a tunani na don su ingiza wani memban kwamitin don hankalin mu mu yan kwamitin ya tashi mu kasa yin abin da ya kamata mu yi don gyara abubuwan da suke faruwa kuma insha Allahu ban yi kama da mutumin da zan shugabanci kwamitin da za a soratar da ni ko a soratar da wani memban kwamiti na in kasa abin da ya dace wa talakawan Najeriya. Baka ganin ya kamata ku dau mataki akan masu labaran ƙaryen nan a yanzu haka matsayin ku na 'yan majalisa? Shi yasa ni a matsayina na shugaban kwamitin na rubuta ma ISIC IPC? ta bincika wannan account din akwai dangantaka na kuɗi tsakanin wannan account number da suka buga a jarida da wani memban kwamiti na in akwai jami'an tsaro su tuhumi wancan dan majalisan amma ba kwamiti na duka ba makonni shida kenan kwamitin wucin gadin ya ɗauka yana aiki duk da cewar majalisar tana hutu a halin yanzu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina Dauda, to yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na Halima Abdullahi jagorar shirin. madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yanayin tsare-tsaren fasahar zamani wato tech ecosystem wanda za a iya cewa ya kunshi ababe da dama kamar zuba jari kere-kere yanayin amfani da su a zahiri tare da tarin hanyoyin da kamfanoni ke amfani da su don gudanar da ayyukansu na yau da kullum. La'akari da cewa a cikin shekarar 2023 da muke ciki majalisar ɗinkin duniya ta fitar da alƙalama da ya yi nuni da cewa kimanin mata miliyan tara ne ba sa samun intanet akan su maza kuma mata ba su da yawa a fannin kimiyya fasaha injiniya da lissafi ita ma cibiyar koyar da kirkire-kirkire da fasaha ta najeriya ta ce mata kaso 22 cikin 100 ne kacal waɗanda suka kammala karatun digiri a jami'o'i a najeriya a fannin kimiyya fasaha injiniya da lissafi a ƙoƙarin ganin irin ci gaba da aka fara samu a wannan fannin ga mata musamman ma a arewacin najeriya ne muka ji ta bakin wata matashiya da ta kirkiri cibiyar blue sapphire kuma ta fara bayani ne da me ake nufi da tag ecosystem. Sunana Maryam Lawan Gwadabe ni ce shugabar Blue Sapphire Hub wanda wuri ne da muka kirkire shi domin mu wa da matasa su zo su koyi yadda za su yi amfani da technology su inganta rayuwarsu su inganta mu'amalar su inganta kasuwancinsu. So shi tag ecosystem abu ne da ya kunshi kusan akalla mutane sun kai bakwai ya kunshi su masu kirkira shi wanda ya kirkira ba lalle ma ya iya haɗa kirkira ba to akwai kuma wanda su iya haɗa kirkira akwai kuma wanda shi zai saka hannun jari a ciki akwai wanda zai policy kamar gwamnati kenan wanda za su taimaka wannan policy din ya zama cewa idan ka kirkira manhajar ka za ta tafi akwai yan kasuwa da za su yi amfani da wannan kirkirar da kai so akwai masu tallafo kamar su nuna maka me ya kamata kai su ne kamar su hubs akwai makarantu da suke wayarwa da mutane kai akwai irin corporate company su ma suke building wannan software su ko kuma a suke saka hannun jarin su domin a tafi da kasuwanci so abu ne da ya kunci gaskiya mutane da yawa kuma kowa yana ba shi da tashi gudunmuwar domin a ci gaba a wannan technology ecosystem waɗanne ci gaba za ce aka fara samu a wannan fannin ga mata da matasa. A gaskiya an samu ci gaba ba kaɗan ba wanda a da gaskiya mutane ba kowa ne yake son amfani da fasahar zamani ba. Yanzu za ki ga a cikin matasan mu suna ƙirƙirar manhajoji da manya-manyan kamfanonuka suna iya amfani da su suna iya ƙirƙirar abin da mutanen gari za su yi amfani da shi. Mata da yawa sun shiga cikin harkar nan tunda ko lokacin da muka fara ana tuna wanda ina makaranta sai yake kira na da ita ni kaɗai ce mata ajin su yake ce min kande. To amma yanzu daga baya yanzu ga gashi nan kamfanuka da yawa mata sun kirkire su manhajojin na harkar tech din nan suna yi community management na harkar tech din nan suna wayarwa da mutane kai a arewa kuma mata da yawa suna wannan abin ko a yanzu a cikin Kano ake ga irin manya-manyan hubs mata ne suke jagorantar su mata sun karbi amfani da fasahar zamani hannu biyu kuma suna taimakawa kuma su ma suna amfana da ita ga Najeriya kuma me ake ciki ne a gaskiya zan ce Najeriya ta yi nisa ita ma ta yi zarra a Afirka akan harkar kimiyya kimiyya da fasahar zamani akwai matasa da yawa da suka kirkiri manhajojin da suka canja yanayin kasuwanci da yake a cikin afirka baki daya da duniya baki daya ma an san da zaman su sai dai ka ce kamar ba wai kamar irin yawan yanda muke gani a sauran kasashe ba amma yanzu a maganar amfani da fasahar zamani wurin tallata hajar kasuwanci an koya an san ya za a sai dai kawai zaki ce kamar e-commerce din yadda muke son ya karbu bai samu wannan karbuwar ba mu wannan abu ne da akwai matsalar policy akwai matsalar rashin rashin sa hannun jarin mutanenmu da suke yi akwai matsala ta shi kansa logistics to duk wannan su ne suke dakile wannan harkar kamar amfani da manhajar wurin kasuwanci amma in kika cire e-commerce kika kalli wata kamar su e-payment system din nan kamar fintech an samu karɓuwarsa a Najeriya kuma an samu mutanenmu da yawa da suke ta kirkirar fasahar a wannan wurin da ike ta shiga lungu da sako mutane na amfani da shi alhamdulillah. Bar mu koma naki bangaren waɗanda nasara kika samu da kuma irin ƙalubalen da kike fuskanta. alhamdulillah gaskiya nasara an samu saboda mutanen da muka wayarwa da kai yawansu akalla a kasar sun kai kusan mutum dubu ishirin da biyar akwai wani abu da ya faru wata mata bayan ta je gidan rediyo tana ba da labari ta ce ita sanadiyar abin da na koya mata yanzu kayanta tana fitar da su har kasar spain ana sayan kayanta saboda mun koya mata yadda za ta yi kamar irin su graphics inta branding inta ya gyaru duk yadda za ta amfani da technology ta sa kayanta a yanar gizo ta saida to duk mun gyara mata to ni ban ma sani ba sai a gidan bidiyo ake cewa ai wani program da muka yi ne ya taimaka ma matan nan taimaka samu wani cigaba na an waye an san ya kamata a yi amfani ji an waye an san ya kamata a kirkira inda kawai ya rage shi ne a san ya kamata a sa hannun jari a ciki ya batun samun karin mata da za su shiga wannan fannin da kuke ciki to a gaskiya kamar mu duka wa'annan matan da muka yi zarra kan harkar nan a arewacin Najeriya mun zo mun haɗu mun tattauna ma har mun fara fitar da ƙungiya. duk da dai ba wai mata kaɗai take kallo ba tana kallon ko kowa ne a arewa to amma duk da haka na san cewa saboda mu mata ne na san cewa za mu waiwayi lamarin ya za mu jawo hankalin mata su shiga cikin abin dumu-dumu kuma mu haɗa fasahohin mu tare kuma akwai abubuwa da na san cewa za a kalle su kamar harka ta mentorship wanda kira kike da shi ga mata yan uwanki kira na ga mata shine su waiwayi fasahar zamani san cewa ta zo ta tsaya ne ba ta zo ta tafi ba dole za a ci gaba ta yi kullun gaba ake yi su karbe shi hannu bibbi su koya su koya wa 'ya'yansu in su kai haka sha Allahu wani ma zai mora su za su mora za a samu ci gaba yadda ba a tunani amma sai sun dan yi hakuri na dan kankan lokaci wani zai kai wata shida kana koya wani zai kai wata uku wani zai kai shekara kana koya amma idan ka mai da hankali wuri yadda zaka ci ba kaɗan bace ba saboda haka ina kira ga su da su karɓi wannan kimiyya da fasaha zaman da hannu bibbiyu kuma ci gaba da amfani da ita domin inganta rayuwarsu insha Allah kuma za a samu ribar da ake so ganin irin geben da ake samu a fannin STEM wato kimiyya kimiyya fasaha injiniya kere-kere da lissafi an kafa kungiyoyi da dama kamar kungiyar mata a fannin fasaha ta najeriya wato witin wacce ta kasance wata babbar al'umma ta mata to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdulrauke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bisalam. A gaida Halima Abdurra'u yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya, da ke Assalamu alaikum biyu Hausa. Tsoron da wasu shugabannin Afirka ke yi na kada guguwar juyin mulki da ya taso ya rutsa da su. A gaskiya wannan lamarin abun tsoro ne da fargaba matuka. sai dai malam bahaushe ya ce shi da gaskiya wuka ba ta huda shi sako na gaba ya fito ne daga isuhun dila faki ya ce salam ya hausa matsalolin rashin tsaro da tsadar kayan abinci da suka addabi kasar mu najeriya muna roƙon allah ka sa su zama tarihi ka ba mu damuna mai albarka sako daga sadiq ali rafkana gashuwa ya ce Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar Nijar da Najeriya da nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu da Murjau ya ce hakika idan har wannan guguwar juyin mulki da ke kaɗawa Afirka ta ci gaba za ta iya yin awon gaba da shugabanni da dama saboda haka shugabanninmu na afirka ku. domin dai abu ne mai sauki yaji ya kai kan ɗan wake da ke can ƙasan kwano matuƙa aka ci gaba da juyawa dalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. Travis a takaice Ukraine ta kakabo jirage 22 daga cikin jiragen sama maras matuki 25 samfurin shahid kirar Iran da Rasha ta harba a kudancin yankin Odessa kamar da rundunar sojin Ukraine ta wallafa a shafin Telegram a safiyar yau Lahadi. yankin na odessa yana da tashoshin jiragen ruwa da ke da muhimmancin gaske wajen sufurin hatsin ukraine biyu bayan rushewar yarjejeniyar da majalisar ɗinkin duniya ta jagoranta wadda ta baiwa ukraine damar fitar da hatsinta ta jiragen ruwa a tekun bahar aswad bayan mummunan tashin hankalin da ya auku a kan titunan birnin tel aviv Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Lahadi cewa yana son a ta saƙeyar 'yanci ranin ƙasar Eritrea da suka shiga cikin ƙazamin faɗan da aka yi wanda ya ta zubar da jini cikin gaggawa. Prime Minister ya ce ya kuma ba da umarnin wani shiri na kawar da dukkan baƙi 'yan Afirka daga Isra'ila. rundunar sojin saman iran ta karbi wani rukunin jiragen saman yakin bada horo na rasha domin inganta bada wato horo da kuma dabarun yaƙi ga sojojin samanta kamar yadda kafafen yada labaran ƙasar suka ruwaito a jiya asabar kamar dillancin labaran tasnim ya ruwaito cewa wasu jiragen yaƙi samfurin yak 130 su ne suka shiga ƙasar inda suka shiga sansanin sojin saman shahid baibai da ke isfahan a tsakiyar ƙasar iran Paparoma Francis ya aika gaisuwa zuwa ga kasar China a jiya Lahadi inda ya kira 'yan kasar a matsayin masu daraja tare da roƙon mabiya ɗariƙar Katolika na kasar ta China da su kasance Kiristoci na gari kuma 'yan ƙasa na gari. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. kafin mu sallama da ku muna taya abokin aikin bulami da abubakar sokoto murnar samun karuwar ɗa namiji yau lahadi allah ya raya amin yanzu kan a madadin murtala faru kusan yadda da ya karanto labarai sai kuma Juli leda da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu alfred ni muhammad hafiz baballe daga nan sashen hausa na murya amurka ke sallama da ku.